أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعو الله تعالى إلى الله لا مكان ما يدخل حتى لو هذا kamar da suka aka da karatu da ya gabata waɗannan jerin waɗansu abubuwan da ake mawa maliki da wucewa wanda suna da alaƙa da wasu kawo a cikin karo wanda da ƙarshen su zai buɗe ma da ɗaukaccen babu sun da kullum hukunci na abin da ya shafi su da tsara sai ba malar kalmar rafara ta zama da imam mutumin da yake kalla yana bin liman amma sai ga shi yana yin aiki kafin liman kila rubutu da ya yi kafin liman ko kuma ya zo kafin liman kila sujuda ce ya yi kafin liman ko kuma ya zo kafin liman mene ne hukuncin ah, wannan mutum malamai suka ce amma ko akwai mutum duk ne ko kuma kuku da yau akwai abokin liman akwai wani liman akwai tsanin liman da yau karatu na قال عبيد الله بن حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن اسلم عن مليح بن عبد الله السعدي عن ابي هريره انه قال الذي يرفع راسه ويسجد قبل الإمام فإنها من بيد الشيطان الإمام مالك قال يوسف محمد بن من بن ألف الله بن عمرو وقت الليل تبنى ليه من عبد الله saad daga Abu Hurairah mawqufan alayhi mana min kalami فقد كان متبادل في الشيخ من قال الله تعالى من قبل الله الله عليه وسلم أنه قال سوى أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفض وسط الإمام وذيك سنة kuma yake dubiyawa kabla imam duk kafin imam ana wanda yana bin imam yana aikata aiki kafin imam wa inna ma na zai rubu bai da shekara to ka sani ainihin mafarfaɗar kanka ne ke nan shekara أي مرة أخير أنا داش بدور شيء ومرة دابة في الأهل إلا هو آخذ من آخر فكي ألف على شيء في اسم القرآن ما ألف على شيء في الدنيا كل من هذا فقد أبو هريرة يجري بها كل بدينا هذا وشيطان لكن كان في الدنيا شيء وشيء كان في الدنيا شيء كان في الدنيا الله تعالى قال مالك الإمام مالك الله يجمعنا على مالك من ارتفع فرفع رأسه الإمام وتي ركن فرفع رأسه قبل الإمام إذا كان تكافل لما أن يركض دينك كمن من هذا في ويبتدى فيه كمن من هذا في ركوع أو سجود أن السنة في ذلك بذلك السنة أكبر إحدى الإمام أن يرجع راجعا أو سيكون سيقوم إليه أقول بالركوع سيقوم أنا من الركوع أو قادرا من يقول بالسجدة عليه سيقوم بوشك كذلك السجدة ولا ينتظر ولا ينتظر الإمام كذا يصارع شيء من أي شيء لمن في أبو ولد لا تقوم يحرم في أجله an yi ruku yana bin da ya da ku a shaidi mai da wani suka koma ya kawai da a ce su ɗaya da wani ba a koma kayan sujjada ka ɗago kana da tsalle mai na ɗago sai ne bai ɗago mai masa ta da za ka kama da shi abin da ke suna shi ne وذلك خطأ مما فعله وليس زي جنة حتى من يعلم فأكيد كنت من الأجمال في الكفر الذي لا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد أبدي كتب تنشيه محمد صلى الله عليه وسلم يأتي من آخر الله لي وفري فقوم إذا تكرت لكي يزيد كتب الكفوليش وقلت بأتك دمك الكفوليش كينا ألوك جدتك كافي جيد كالكوي ألوك جدتك كافي كالكوي annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba mun komai yadda aka kawo ba sai ya kuma da shi a idan da Allah ya zo sai je to dan an kira sallah kowa ku yi sallah a gida sai ko masallacin ba a masallacin kowa ya shi ba haka ba amma sai aka ce to ka da wani guda ɗaya a gaban idan ya yi wuri hikimar sa ne kan kwanar tare da cewa wajibi ne kowace daga cikin da ya kuma mutum ya iya sallah domin sallah farko ne ne ba farko da shekara ta biyu to ba komai yasa aka ce a sa liman guda ɗaya kan sai ne ya zama kai kuma komai da shi Allah ta na shi wannan hadisi ya tabbatar ne ba ta amma kuma sai daga Muhammad bin Abdullah daga Abu Hurairah daga manzon Allah sallallahu ba wasallam yake cewa ألما وأنا يخشى أحدكم والذي يكون رحمة الإمام أن يقول رحمته رحمة إمامه Daga duk kurai da daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sai kuma ya ji tsoron wannan da yake tabowa kafin zuwa baya jin tsoron kada Allah Allah juye da kansa da kuma yadda da shi to kaga wannan arogarwa ne na fita idan har laifin da mutum yake yi wajen zuwa kafin liman ya kai a bai da wasu kamar na jaji har kai sai haramun ya karɓa liman a karɓa ko ba haka ba to shi kan alimai ke saɓa ne to idan har yi zama su haramun ne wannan karara shi ne da wani masu ne don harancin ya kai ma laifin za a iya mai da sanin mutum na da ke hakikata to mutum ne haka daga sirrin mutum kama ta ba shi ko kana shi ne ma zai kama a kawai shi da da abin da ta kuma kare da kana shi ne ruwan tsakani sai ce to duk wanda ke yana aikata haka da kaga ya ba da hadisin da kuma ta wannan hanya فنقوم بنا بعد الحوار وكن لدينا هذان من الله ورسوله فهو الذي يدعي الناس أنا جدعي الناس الله يسلمك وكنت شدني كيف أشهر ما حالي يجب وذي حكمك الرب الواحد وكنت إجواب فيها كنت شيء يملك وشيء تقول كون على حقوق كثيرة إذا كنت إجراء فأبيكم وأنا بلدي إليكم الإمام أحمد بن حنبل الله تعالى شكرا cikin garin sun ce da gane masu kowa da karku ko da tsira ko da ake da cikin ayyuka da sallah ko da ba a sallah da karkuwa da karkuwa. Sun kalla irin kanan da yake ci za a yi gada a wasu kasa irin na daji. Kenan wannan ɗabi'a ce ta sadakar ta dabba ta dabba da ta daji. Kuma yadda da zama Allah ya shi da أو يقول الفقهاء في مسألة التجارة بحرام يغير التجارة في مسألة التجارة التي أما تفسد هذا يتأثر بها كل السنة متقدر هو دي بغير ركعات الفجر من أقول ركعات الظهور مثلا أنا أشير بين الركوع ركعات الظهور وركعات الجمعة to duka ɗan jin da yake mai ya kai hakan to ba na sallar amma idan ka ta kai hakanan ba to wannan bil ijma ya ka ya aikata haramu amma asalin ayyukan sallah shine ruku da sujjada da kaza duk abubuwan da aka ce mai yana da rukunan da komai yana ne to sallah tana yana ka fahimci biyayya ga limanin matsayin rukuni da cikin arkanin sallah balantana a iya wani kudin hannun da mace iya zuwa kai abin da yake wajen shi ne gudancin ainihin halittu kun san akwai bambanci tsakanin ɗaura rukuji da sharaɗi da ɗaura maji a inda mutum ya bar rukuji to wannan abin da ya bar rukunin da ba shi ne to haka na sharaɗi a mafi yawan matsaloli a matsalar maji wani biya kuma yadda yake za a iya ganawa a ƙarfafa zai gyara irin wannan sannan kuma idan kurewar abin da ke cikin wannan tahdid din ma'ana tsoratarwa da cewa kanka kamar da lafi da kurewar abin da yake ciki da shi ne na hani ko ba hani ba ne to kuma hani yana hukuntar da fasad ko kuma ce hani da yana hukuntar da alfaharin a matakin farko to yana hukuntar da fasad to wannan idan aka hana mutum aikata wani aiki ya aikata ana shi wannan abin ya fata kai da ko da ba shi wata ba wai fara tsakanin galibin hanabila sun ta kan cewa idan adana hayyu ila zatil nabi ko ko ko ta tafi fara idan abin da aka hana kai shi din ka aikata to wannan ya faci amma wasu malaman sun tsara mun ta kan wannan ka'ida suka ce kowane aiki yana da wani ka'idoji da yake ba a kan akwai asbab akwai shirut sannan akwai mawani idan an samu asbab an samu shirut kuma babu mawani zuciya tabbata ila mun amfani ba zai zama lallai lahin ya zama to don an hana mutum abu ya zama ba ko ina ne wannan aibin zace da ke an fahimci wannan shi yasa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي حديث بذكر صلاة تبيو لما تنجي لك الله عند ذاك الصلاة ما من كانوا إلى بعد ذاك با عند ذاك sai kuma kai ciniki sai ka je sai sallar wannan sallar ta yi bayan an kira sallar ta biyu ko ba ta yi ba kun ga kan wancan ka'idan ba ta yi ba saboda abin da aka hana ta shi kai ila muna fahimta amma jimurka suna kallon illar da ta ce kan ma'ana sababin shi ne a shigo da ana tsara to idan sai yin bai shigar da daga gabarin sallah ba ka aikata haramun ila muna fahimta amma sallar ta ce so da manufan hannun shi ne kada ka shigar su da biyayya ko su ke da zai hana ka zuwa to ballantana wanda yake kilan a rolan shi ne ta warware misali zai sallar juma'a da kuma ruwa na saidawa kuma na shirin sai da sallah kaga shi zai sai ruwa da goke mama zai sai ruwa zai kaga shi wannan kusan wajibi ne abin da yake masa ayyuka kenan almuhim ba ko ita ne ka'idan idza adalna wa biladatul manhiya anhu ya kace al-fasad yake aiki ba ko da kuma da kuma wurare wanda yake zaka ga a waɗansu a iman kan kallo waɗansu abubuwa da suke na hazon wannan ƙa'idar da za ta yi tun da ƙa'ida ne na haɗa na ciwo Allah ta lafi ala ayi hal duk wanda yake shi ba mai manyan Allah mun ji ma ga sun yi sabani a kan sallar ta kai ko kai wannan kadai ya ce shi jira mun ji abu ko da ya ga mun cewa shi dan shi ke juwa shi ke mun fara kan shi kuma shi ke da Allah ta lafi قبل ما يدخل المسلم فقعتين ثانية الإمام مالك يقول كان قال لي في محمد ليش كان إلى أذهب ولا أسرقوما قريبا قول الشاي لأي تهيا قول في دوكا سوى تهيا قرب في دوكا سوى لا تمنع فلم في كلا جميعين قال حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن المؤمنين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من اثنتين محمد بن كثير يا رب أبو هريرة أن لا أشترى من كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أن صلى الله عليه وسلم قال أن انصرف من اثنتين يا يسلى لك أبي هريرة فقال له باليدين اليدين في ظل اليدين في شيء علينا أكثرت الثواب أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيش مثلنا أم داوي سنة أجوشي هو كامن كا كثر لك أهدين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة اليدين من بس الله صلى الله عليه وسلم في جهة كل أبدا باليدين في كل كثير ما نحكي فقال الناس نعم مثل مستجيئته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وقرئ فصلى قرئين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فلا تحكي إلى المنتهى ثم النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر فسجد مثل السجود دجنت به كفر فسجد فقط من السجد أو أفضل فقد ولده فقدوا منه آيات لهم ثم رفع في ثم قدر في ذلك الضرر فقدر مثل وجوده يسجد قدر فقدر منه قدر أو أطول ثم لما تدور ثم رفع في يده قالوا حتى أنا أقول قال وحدثني عن مالك عن داوود بن حسين الثاني عن ابي سفيان قال ابن أبي أحمد أنه قال بك أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي جوا كان الله صلى الله عليه وسلم وكان يصلى صلاة العصر ولا صلى على أثرته فصلى في ركعتين سيسلم بركعة سيسلم فقام باليدين ذو اليدين يكاد فقال يتكثرت الصلاة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لم يكن إذا جد أبدا كفر هذا فقال بيزيد كده وقد كان بعض ذلك cikin biyun da lalle su akwai ne daya an bai biyun lalle akwai ne a cikin biyun fa aka bala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala nas النبي صلى الله عليه وسلم سيد الكبير تلبسه عليه وقال يتفلسه باليدين شمس اليدين إنما بدي حاجتان هذا أمري فقالوا نعم هذا سيدي حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتم رابط من الصلاة ثم اختلف زادتين بعد التسليم وهو جالس من الله صلى الله عليه وآله وسلم في يديه الكاشف sai ya cika karfin da ya rage na wannan sallah sai ya cika da guda biyu bayan ya yi sallah ko kuma sarari alhali yana kuma da wancan ruwayar ta farko da wannan ruwayar ta biyu duka suna tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa sallam an taka masa ajiya da yi ko sai da ya sallame ta da ya sannan ya sujjada قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أبي بكر بن سليمان بن أبي حكم قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ركعتين من إحدى ثلاثين من عالي الظهر أو العصر سوى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجعل ركعة أبيه أتيت التي يصلوا لنا أجيبين قوتي أزهر وهم آلة فسلم اثنتين سيسلم على أبي سيسلم وقال له الشمالين sai zai shi malai ne ce da shi rajulun mutane umara ibn kulabi an kai sunan sai ce da shi a kwakwalwar kulabi ya rasu da Allah ta tafi wannan sanda an taɓe ta ta dawo ta abuja da bai ko kama ta ne فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطلق الصلاة والله ya أجب تحت يرفع قال وليس لي وقلت فلا أهل أكرمه وهو ما ترجم الصندوق قال للشمالين للشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله اللي يرسل يا رسول دون النساء قال شك يا فاضل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال فيما قال الله صلى الله عليه وسلم كنت عليه أثلث اليدين شد اليدين أكن بيدي هكذا فقالوا نعم يا رسول الله وأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة عليه صلى قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب كثير بن المسيب وابي كعب عبد الرحمن مثل ذلك المرسل هذا الجمل wannan sun yi hadisan da imam Malik ya kawo a duk da hadisan suke mana dalala mutumin da yake sallah sai sallama bayan ya tsari muka yi cewa sai sallama sai bayan da ya ma sai ya tuna sai ba na da tsari ne ne sallama abin da yake kafa shi ne ya tashi cikin ko ya tsira tsaje aka ji kawai wanda yake sallar a zahari sai raka a uku sai ya zauna ya ɗauka sai ya yi sai da ya sallama sai farko ta uku ya yi idan ya tashi ya ci ko wata a ya sa zai yi kuma ba a jira zai ma'ana nan da aka ce maka ma ya fi wani sallan da ba a kai jinna alfatar ba a kai jinna ba a lafin ba ko da ba raka na biyu ne wanda yake cikin sallah sallah ba ta cika ba sai ya sallama to wannan abin da yake kanka shi da sujada da إلى المغرب شنو هذا الإمام مسألة تجو آه، شنو مجانا أشكين كلام شنو يم مجانا أشكين كلا من جارا كلام نعم لا تكوبي نعم wannan shi ne هذا shahara da malamai wajen malaman birni shi ne magana domin gyaran sallah ya halatta ita ce ruwa ibn al-qasim an bi na malik kuma ta ce ruwa da ta fi shahara a wajen malikiya amma yanzu wannan amma da namun shafi yana ganin cewa magana domin gyaran sallah duk wanda ya magana domin gyaran sallah sallah shi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man naba hu shay'un fi salati sai ce mene fa yusabbih أو أنت حديث تجوا إن هذه الصلاة لا يدخل في شيء من كلام الناس ما هي التكبير والتسبيح وهكذا هل أكم مبلغ أتجه كلا يا هذه حديث زيد بن الأسود يا تبت حديث معاوية آه، يا تبت حديث معاوية يا تبت حديث عبد الله بن مسعود ده أنت كنت تقول الله في ثلاثة حديث معاوية ويحدث بعضنا لبعض في الصلاة في أبدنا في الصلاة ونحن في الصلاة إذا كنا صلى أيام بين أحدنا أحدنا قدم وكان هذا من كان يقول أن تسوى لا شيء ولا قوة ده أنا وأنا أما لو كنت الله تعالى تقول الأمور التي ما تجيب والمدينة أم الصلاة أم الكلام في الصلاة أنت هنا هو ضد don haka الإمام أبو حنيفة يجي duk wanda ya gaba a cikin sallah ko da rashin ruwa ko yana da tsanin shi amma yau wani hanafi ya ce wannan hadisin na abu huraira hadisi ne mansur amma kafin mu zo kan maganar matsalar hanafiya imam a bari mu fara da maganar imam shafi'i yace wannan hadisin babu da zuciya me yasa yace to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka'a biyu in yi magana da kowa ya shigo a lokacin ko a wata da waya ta ayyukan masu ciya ne inda yace wa qara'atul qur'ana na da kuma su kuma kan su kuma saboda ba sun tabbatar da rafkar ma aka yi ba suna da shakku ne akan rafkar ma ne ko hukunci ne ya canza inda rabbanwa suka yi abin da kan shi ne tasbihi kuma da tasbihi da ila kana kai don haka dan ba wai rabbanwa ba ba suna tunanin rabbanwa ba ce kai sai dai kuma da tunanin shin saboda ta da wata azumi ne ko ko rabbanwa ne na ka kowa ya shi a wajen sai dole sai wanda kun sa al'adar mutumin da shi ba yana rayuwa a cikin madina ba shi mutumin kawai da zuwa ya je ya yi sallah yanzu kowa ya shi abubakar ya shi kuma da shi kuma abin da ya zama ba haka da ya aka kawo da aka sai ta da kan ta kawo da ne ko ko kamar tsani da Allah ya ce ya ce a ban manta ba kuma tana da rasa abin ya ce a yanzu ya samu kaɗa ko bai samu ya ce cikin biyu da ya duk a wannan lokacin akwai suna kallon ce komai ba suka ce na haka magan da dole ne ne shi yana da kokon kuma shi rassan wayo ko ba rassan wayo amma duk imamin da ya rassan wa a cikin sallah abin da yake kan ma shi a tafsirai to amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ba ya tambaye su bai ce a sadaka da ladain ko a hakkun ma sadaka da ladain ko shi shiru suka yi me suka ce suka ce na'am haka ne yanzu sun yi magana a sallar ko ba amma da an bushe ga ita ai dole ne ku ba da haka duk mun san Allah ya musu ya kuwa da mutum ba a yi sallah ba ya maka ma'ana bai hasa bai ce ma ana ta an guji ba ne ko ba haka ba ya tsaro ce ba wata kasara wa kasara Allah ta'ala ko menene ya yi ne ya yi da في قول الله tare da cewa a da yawa daga cikin waɗanda suka roƙa an samu ikhtilaf a kullum na hadisin da kuma ba saboda amma hadisin isnadin da ya inganci shi ne kace wani isnadin ayyukan tsakiya ne an Muhammadu bin Bidan na biyu da rana babu wanda ya roƙi hadisin aka samu ittifa ba ta zama kamar wani isnadin ayyukan على اختلاف الرواية وكما الرواية أيضا اختيار لقد النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدهم قال لليدين كيف فأوره النعم suke mashi imani mana nuni suke masa saboda hakan suna zuciya ba sallan ake saboda sun tafi tabbas ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rage ba ke nan tana a cikin sallah sakanin imani ba auma ummi nan da wannan da kace fa qalu na'am idan ka fito da kun zaka cewa babu wanda ya fi na aikin yi ba tsakiya ne inganci ya da cewa kun wani aikin alheri da shi kai ne da aikin ba tsakiya haka ah, da kowa amma tsoron da ke da tsakiya da kuma ne da suka gabata na da duka suna bilala a kan wanda da neman shari'a ke kuma da wadannan da yayin da ka niyya ne cewa duk wanda ya gaba a sallah da gangar ko da mutum ko waje ko ko da Allah amma dai wanda ya magana a cikin sallah da rafa'a jumu'a da jama'a idan dai da rafa'a ne to wannan abin da yake kanta shi ne ya je mai ne ya da kuma gurbiya da ne a cikin sallah ya yi na abin da ke gano a bayan na daga cikin kawai da Allah ta lashe hanafiya game da arabci a wannan hadisin na Muhammad saboda kuka a cikin da ya ce ko fasara da duwar abin da shi mana yake da shi alayhi shi kuma mutum ne da yake an ma kashe shi lokacin ya ko kuma lokacin ya ko da lokacin ya shi abu ko yana ko yana ko yana da yake shekara kaida yana abu ko yana ba da shi ake wannan ake wannan wata da ba da shi kita kallon wani da imam malik ko ما ذكرت أنا لكل أي كرف بالنسبتين فقال له لليدين حكيت وبعد ذلك الرواية جاءوا من الحسين يجي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أهلي فصلى في ركعتين فصلى صلى الله عليه وسلم يعني صلى في العصر وصلى فصلى في ركعتين في سلم في ركعتين ليس أن في سلم dubu da da yi tafiye da cewa shi ya halarci wannan Allah don haka na wancan mutumin da shi ma da yanzu kuma an kashe shi ba wasu maka uku ba da aku ta ce ya haka da shi ma ya yi da da cikin mutane kare shi kamar da ta gaba kuma suna da da cikin mutane da suke shiga a lokacin da amma da shi ma da yanzu ba su da yi إلى مناطقه بالشمالين ذكر باليدين مدد فمن دوا ذكر يوجد حديث الله وجه المشيخ بالشمالين في إمام مثل ما الإمام الزهري هنا كل الناس ناس ما مستمع ينا دين الجمهور كفار إدراج أمر حديث باليدين ما الإمام الشيخ دلالته فكذا شيء فهذا جدا إمام الزهري باليدين فكذا شيء فهذا saboda a nan ka mutu gobe ya samu ikhtilafi maza kun ba da ko saboda duk yana ganin duk shi ma ai shi yasa shi ma aliman ku gobe ka tawakkal duk wanda ya zama a cikin sallah ba saboda imamu ko yana ganin cewa duk shi ma ne kuma da lokacin da amma hanyoyi wanda ke wura wannan kula sun tabbatar da cewa والشمالين دول البلدين يعني في شمالين برا شتى عليك في الشتاء ضمن البلد وفي بلد أما أقول لك أنا جزاء الجانبي أنا شيء إدخال الخفي جادو كريري طيب هذا باش على وقت إذا هي ثبتها وأنا أبين kafin lokacin abin da yana da ke nan masu ci amma da ce mafi inganci ya tabbata da hanyar ne mabambanta sai kuma na kuzuwa ne ke cewa in ban da ya shafi ne a yanzu da yake don ke karanta bayan mawa duk wanda suka rubuci motsa da imamu mali a wannan isnadin jarum ibn al-husayn din cewa yake sallah da na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يتنبأ كيفية من الإبن يد وزارة المالك نقل ابن القاسم يد وزارة المالك نقل مسلم حتى الإمام الشافعي لتشكيل وزارة المالك حتى محمد بن قصة الغائب يد وزارة الإمام مالك لوقت إسماعيل الجواد إلا الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت جوارة مالك أقول ذلك ابن الحسين أو ابن الحسين تسلل في الدولة يا ذلك الاجتماع لنا الاجتماع malamai sun yi magana a kan barci har abu hakim ba zai ke cewa ba domin imam malik ba ma'ana ba domin imam malik ya rubuta da ta yayi ba da ta zama yin hussein ba ba za mu ba da ya zama kan rubuta yanzu ba ban yana a hajjata na ganin kalli wannan hadisi da ma'ari da cikin waɗannan soyayya ce da shi tun da yamma ana an yi fita cikin hadisi muke jiyon sannan a so da ka maƙul ne ruwayaci ayyukan gaskiya da an mama da musulmi sannan ayyukan gaskiya ne ba shi kaɗai ya lokacin da zai kuma musulmi ba sannan kuma musulmi ba shi kaɗai ya fi da ka zaɓi gore da na wanda ana yi wani abu da kuma na abi na abi gore da ruwayar ma a dukkan lokacin da kuma na abi na abu na abi gore da duk ya tabbata cewa abu gore ya ce ne sallana na kuma na ce sallana ne a don haka da abu gore da ake magana a da'awar nan ta zube ne ne shi ka da nan ahmad ibn hamad allah ta'ala shi ma ya yi ta magana da wani iya kallon da ta dan kaje da matsalar magana a cikin kallon yace babu dalilin da zai sa mutum ya magana a cikin kallon an fahimci saboda mene saboda wacce maganar da ake a cikin sallah a lokacin ana gama yin wahayi da kuma tunanin shi an dawo da sallar raka a biyu ce ko wata saboda ai sun san tasbihi aka ce kai kuma su tasbihi ba sun kai shi an fahimta wanda ya sa zuciya bai ne ya magana da shi to sun ba su sauran wani magana ana tunanin ta cika yin kowace sallah ta riga ta cika da haka abin da ke kanta ya dalle don ya rantarwa shi ne kai mai rikin tasiri fakar da hannu al'imam da azari imam da azari ya ce kan idan kuma mutum na kala sai ka ga za ka tara rai misali wani zai fara rijiya ce ah babu laifi ka ce kun rijiya na fara kuma ka ci gaba da karanta wata dukiya ce za ta tara yace kawai da ke magana lokacin da ta da zuciya mutum da ya sallah haka kan gane mara mare ko ka samu labarin da ɗan suna ji a kurrama a wata rana na bi wani liman sallah sai tsohon da tahiya to kuma kujjara ta kama wannan limanin nan har riga ya daɗe kamar yana sai أقول أقول أنك لما يقول يدري من يتليها من ضمن الذين أبعاد في في رب بلاجه إنما هي أبلتها أبلت أبلياني أو أبلياني apa itu? Imam Malik itu kita tahu mana apa. Cuma maklumat ya kan. ko da ya samu haka da shi ne na wata da ya aka mutum ya kalli magana ko a ido da kiyama da bai ce wa da ta shahara da ta imam malik ita ce wanda da za ta shahara da alaƙin magana da ta amma ruwayan da kowa ta kan imam malik ta rawaito da ko lokacin ruwayan da imam shafi imam ahmad ibn hanbal cewa wannan tafiya ta faru ne a wancan lokaci kuma shi ke na an yi ta wuce saboda tunanin sallar da ya rasa a biyu ko ba ta kuma ta daga yanzu idan wani abu ya zama a cikin sallar ta fi yadda matsalar take liman ya yi rafin ma an ci tafi sai rasa matubi ne to ya ra'ayi da zaɓen mun ya za a gyara wannan sallar kun ga aida lura ta zo ko ko ba ta zo ba lura ta zo da za a yi kashi magana ce a ga abin da tabari ne ko kuma ga yadda za a yi amma kuma da lura ta ta mushi magana sallar za ta gyaru zai neman ne na ɗan ba da lura ba ce zai ce mishi ba biya ga gama eh. Eh. Eh. wato da haka sai haka shi ba zai yi magana ba amma kun ga akwai matsala ko akwai irin da ko yanayin da duka matsalar shi ne a samu wani hankali kun ga sa akwai abubuwan na wajen kuma na wajen kowa na wajen ko amma kowa shi ne tare da cewa mun an asalin shirin da suka yi domin tunanin yaya na kotun sannan an mai yi karka a biyu ne ko kuwa a'a kun ga wasu da su sun da su sun da kan shi ya ka a biyu da ba abu ko zuwa zai ce wannan talaka da ta yi su suna ganin ma kawai ga mutum saboda ka akwai yanayin da kilin wajen ya tsarra wannan ya magana wajen da zai faru za na magana cewa ga ga wani kafa na ko tsaye da malamin kai akan duk cewa ga wannan zai

ya halatta mutum ya magana da wanda ya isa to kaga ashe idan ba ya zama ko babu babu wanda za ta yi ba sai a ɗan ajiyin tasbihi idan yanayin zai iya gyara abin da nake nufi da kamar ba lazim bane sai an masa magana a lokacin misali da ya sujjara da mun gano wannan ilimi ke waye ko kawai zo na ta masa ya ta kashe musu subhanallah lallai in su zai iya gane abin da ya rasa abin da ya misali ya fita da ɗaya sai ta kama da ya zarce su kanan ba to zai iya tunanin a ah, to ta iya ta biyu ce ko ko ta farko ko ko ko me ya bari idan kuma ya tabbatar sai ya ta biyu ce wani kan su subhanallah to zai iya haɗa aiki ne na ƙarshe a nan da matsalar ce ma'ana liman yadda zai iya gano matsalar sannan kuma na biyu za mu zo baji wanda yake da cikin wannan babin duk wanda ya shakku cikin cikin kallar a kan me zai gini kan ya gini duk kuma shi gini a kan ya gini <laughs> shi ne أعلم المهم شيء وفق da وتتجاهل amma nan da ya zamanto ko wani akil zai zai masa magana kalma dai ko abin da ya kamata haka ne idan ya zama ko lafiya shi ke na tsaya amma mu sani asalin asalin magana a cikin sallar yana ba da sallar da ke jima akwai jiwa Allah ta ala shi قال مالك الإمام مالك يقول كل سهوي كانت ركانا من الصلاة فإن سجودهم قبل السلام وكل سهل كان ذلك في الصلاة فإن سجودهم بعد السلام الإمام مالك يفهم قاعدة تمنية yake cewa duk wata rafkarwa da ta zama dorin tsokanan min al-fala ainihin na kasa ne a cikin sallah an gane wannan fa yadda su da hukumar al-fala dalar da ke kan mutum shi ne ta je kafin ya sallama وكل سهم القوة تمكنا ومكان ذلك في ثلاث جزمة العين أقل فإن سبيل الله يفعل جدا تبارك السلام قد بمن نقل يتارع سلم صلى الله عليه وسلم سلم وما سلم يتارع سلم يتارع يا لك أبي سلم يا أبي الشيوع يا أبي ke da sauran su sallama ita ce tsarin biya a cikin sallama kaga zai iya yin sujjada kafin ya sallama ƙarshe amma sai da ya sallame sannan ya sai wannan sujjada kuma daga zaune wannan sujjada Allah ta kalla shi an tambayi ayyukan sakiya ne a wancan ruwayar da ya mahi shara aka ce mishi a sallama ba a dakuma يخدل أن قريب إليه سلم فقال كيف نبئت أن امرأة بن الحسين قال ثم سلم قول بيت أبو هريرة إمرأة بن حسين فيما يجوز عند هنا ورد في اليهود من معنى أبو هريرة اليهود أما الشيء الرواية اللي جاءت أبو هريرة الأخير تكلم بقية السنة بلاد شيء بيجي يقرب بلاد يتشم السلام تيجي أمالي أمباش الأدار انشيوا مراد ابن حسين شيء يجي تدرم على الله صلى الله عليه وسلم في السلام وكما ba magana an yi tafiya ake yi ba a magana an yi sallama ake yi an fahimci wannan فمجانا تأكد الزر القبلية خود أكد الزر البعضية أن يمتو السرية لك لا مجانا تأكد وأن الزر أن يتسلم الحكومة يجي تو إمران بن حسين يا أنتي يا أنتي أن يسلم الله تعالى ما ليش إمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته لما كان صلى في شك جنيه كم في ضرورة أبن دي شيخ كأنه كل قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك مصلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليكبر سجدتين وهو ذلك قبل التسليم وإن كانت الركعة التي صلى ثابتة شفاء هذه الآتين المحملتين وإن بعد أجل فالطريقان تربيه للشيطان الإمام مالك يقول رواية كاتب المصطلح في حديث صحيح ولرواية مسلم يحتجش شيء ومن الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته لأن يوم يقول وقت أتكلم فلم يدري كم صلى بيستمشي ركعة نوعي بقى ثلاث أم أربعة شركه ويبوكه فصلى فليصلي ركعة في صلى ركعتين معناه النبي صلى الله عليه وسلم وليجلس بدلتين وهو جالس قبل التسليم يبتلى بدايه الان هنا بدقه يصلى فإن كانت الركعة التي صلى خامسة إذا كنا ركعة هي تبيرشي شفاء هذه هذه إن إلا ما ركان يلزم فيها شفاء في الجلتين وكذلك ولو كان أكثر إذا كنا مفهوم شيخا فالجلتان ترجم للشيخا wannan sirrin da ya guda ya ba shi da idan misali mutum ya ce yana sallar a kasar ko la'asar ko isha ya sa huda ce kamar to sai zama su raka'a su raka'a su yi dama yana tare ku ne ko idan ka ce ya karo da ya zai rufe shi da ya ko amma kuma ya jira yanzu mutum da da tsari ke ma cikin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu Allah ba mu ba shi ya kaushe ni saboda shi abin da ya وسلم في أحكم قتل الرواية وقلنا بالدعوات المكيفة ببعدها في ذلك أخشي من الكلام يوم المزيد لا يكون في سوش ممكن ودركوا آه بحيث ما أقول في مجدد للمسلمين في أرونا هذا بيركي مثلا يمكن موقف سلم لكي يدعي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كان من ذا الله mun fahimci wani an zama na shida ɗayan can ba a kan sanin ta wannan kuma ta biyar ce ke ko wannan ta shida kuma jada bai da aka ce maka tashi ba a kan da wancan guda ɗaya amma tana na arabta a kudu ilimin masu sai dai ta yi rana wani shi ba a kan da ya kenan har yanzu sallar yana an tsare shi na shafa'i ba wuri da sallar a ne ولا أخلق إلينا الفردين أشكر التعرفون باوتني والله كان لكم لأن الفطرة المدى تشمل تجارة في بكأها بكأ بيربا بكأها بكأها مبرجون وهما في شفاء أن تنمت لدى نفسه معنا سنقول يكون موتا آدم بكي لأن هي دائما تأخذ شوكة آدم ناشي وقولي وقولي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما شك أكشفه هو شك بنا شك أكشفه قال وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر الله تعالى شكر مسيرته كانت الجنة لا شك في ثلاثة يأكل يتوبة في سلة فليتوقع الذي يظن أنه يحسن من ثلاثين فليسلم misali auna wanda ne ke tunanin shi ne ya manta wani abu yake tunanin ya manta a sallah farisalli sai ya kalla kuma da yadda tsara sai ya karni wa ko jari da haka tsara tsara da ya biyu har sama wa ko jari a hannun yana kun ga ibn umar sai ce zai da ko tarfasma ko jari ya bar mana a rufe sujada na guda biyu zai su ka fara sallama ko ko bayan sallama ne shine sujada guda biyu mun ga imam malik ya ce idan raki ne kai tabliya idan kuma ƙari ne kai ba'diya amma kuma dukkan ruwa daga imam malik an tabbata akan cewa duk wannan cewa rage ne kai sai ne kai ba'diya sannan duk wani wanda mana kana cikin sallah sai kai kaji ka ga bajiya ta kama da ka zo kana tsariya sai dai kawai bari ma ji sai kai ba komai sallar ka tare an fahimci wannan ko kabiya ce ta kama ka sai ka ce bari in bari na sallama zai yi ta yi ba babu wani abu idan liman ne misali ko e kuma haka ne wani mamun zai iya ganin an yi tsari ga aiba a biya ce kamar yadda suka ji a ya ce ai kabiliya ce ku kada liman ya sallama sai liman ya sallama kabiliya ta kama shi ba a biya ko ba dai ta kama shi kabiliya ba komai ta yi in an yi sallah wani sallah shi ka jana ta aiki kabliya ta kama da mai wani baja ta ce ba komai a wajen kan ala ce ba komai duk ɗaya ne kafin mu zo ƙarshen babu ta hau ne insha Allah za mu ƙara warware za mu kawo wasu matsayi na sallah ta wanda a galibin za ka ɗauka bakiya ya masu kuma ga Allah kabliya ya yi shi sa imamu shafi ta gaba ɗaya kan kabliya ma za ta yi ko bai karanta a sallah ka ƙara da ko ka rage shi bin su jira ta kama ke ce kabiliya kawai za ka yi kawai da abin kasar kawai da kabiliya sun fiya so da haka wannan kabiliya ko ba ke da duk alamun ke ba an maka wa mutane ko ce a kan kabiliya da kabiliya wannan duk mun sha gudu na da al'adar na ce gudu ba wai gudu na tuta ba an ce gudu wasu da ta yaran sun gane mai yake ba da wani zai ɗauki wani ya ɗauki wani ɗan sha yana taɓa yaki a kan kuliya da ba ya yi matsa makar da kuma ne ya nuna wa mutane abin da ke mai sauki ne abin da ke da wahala shi ne ka gane matsalar ta sujjada ce ko ba ta sujjada shi ne kawai matsala idan ka iya za ka sujada za ka iya tura wannan shi ke nan ba da matsala an ka kuke tafiya ta iya idan ka kuke tafiya ba ma da mun da yake kuma قال وحدثني عن مالك عن عتيق بن عمرو السهمي أن أقال من يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو من العاص وقال الأحبار أنا الذي يشك في صلاته ولا يدري من صلى ثلاثة أربعة نام عليهم عبد الله بن عمرو بن الحارث شيء كأبو الأحبار كم بلا تنبيه من مسلم ما كأبو الأحبار حياة ما له يا غريب أن صلى الله عليه وسلم يا غريب أن صلى الله عليه وسلم هذا شيء يبي أن يكلمك سبحانه وتعالى أما فا هو أول شر لكن لكن تكبير أقيم أقوى الوزن الاستئناف هو بكثرة من دينا أصلاً wannan ya sa har ma idan ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka haka yana da cewa duk wanda ya ba shi hadisin sa a cikin juma'a cikin Allah sai ka zai ce ai ma ko ga shi ga shi ga shi ga shi ko ba a cikin attawa ka za ka bar Allah ta karshe kare yake ko a tsoron ma a jinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga أنه لو وافقك الجنة لما أمرنا بوافقك ربنا لا شيء يجب أن نعلم بالكعبة قال أنا الذي يشك في صلاتي فرأيت من قال لا أمر كلاهما قال هو الذي يسلم على الكفر يسألك لك أن السنة يسجد سلتين وهو جالس يسجد جلد غيري وهو جالس هذا كلامه إذا يسجد أنه لا يمكن أن يكون ko din ne kabbara ce ka je idan kuma niyya ne ne me وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يضرب الى ان الرجال في الثلاث اذا اما يقول عمر كبايا ان الرجال في الثلاث بغض الانبواء له في اكل الخلق الا يتوقع لكم الذي يظن انه من الجنه ɗayan kawai ya tsaya ya daga da kawai ne wanda a cikin tsarin kawai shi ne magana da ke tsaro na liman an masa tasbihi an bai shi an yi tasbihi ba zan tsaya ya tsora na ta ce me ya bari wannan ya ci gaba da Allah ta lafiya to makamu shak din nan عند الأصوليين في بقى ذكرنا الشك والظن ko ba haka bane amma wajen mutane da ashakku da azabu duka sai dauka da yin kuma hadisin yana magana yanayin yadda hadisin da aka yake magana yana kama da yadda malaman wasu suke kallon ma'ana ashakku mutum ne yake sallah yana da ka'a ta hudu sai yake da tsawon uku ne ko hudu sai zama tu'a dukkan alamu da mafi rajja da sai shuhudu ne sai ya ci to ai tun da ne ne tunanin ko uku ne ko bari in ɗauka sai uku ne to ba shi hadisi yake magana ana magana ne ga wanda ya kasa rinjayar da hukun ne ko uku kalan ne ke fa gane ba shi hukun ne ko hudu ne to yanzu shi ne yake shafu sai ya ɗauka cewa uku amma wanda yake ala galabatin zuwa zance mafi mafi rinjayen da ta shiga shi na wuri yake yi to ko abin da yake kansa kawai ci gaba da sarakawa dan ya gama babu wata sujjada ko makana an fahimci wani kuma ƙa'ida ce mai muhimmanci za a rage mishi dan fasinja to da yawa daga cikin jan da kake ganin mutane na yi zanne ne ba shakku ba ne an fahimci wannan wannan ne ba shakku bane da zarar ka biya an shigo mana sai ya ce bari kawai in kai yana da alwalan shi sai shi ne ce kamar ba ba sai ce to kawai bari in kai a ko ba haka ba to yana da kyau amma a babin zafi ba yi da kyau na ce ba yi da kyau ma'ana abu ne wanda ba kai mahimmanci ba abin yabo ba ne wani ko alwala yake ko wani abu ya kaga yadda yake yi sai ka san ba suna ba ce wata wadana kokwantar kada ya zama to a ruwan da ya zuba a ruwan wajen da ya yi ruwan bai taɓa ruwa ba ta ba duka irin wannan matsala sai ne muna fatan Allah ta zama ci za mu tashi ban fara ba da jama'a a gaba ta ce

sai cika sallar sai ya sallar ma'ana ba a bace da da ita zalle isnadin mursal kuma shi ne ruwayan jihohi wanda mun ji akwai kurakurai da amma su ya samu su cila a wannan hadisi ka gane shi ya sa a imma suka kauce mu tare da imama na imam rubutu masu kauce ma fitar da bai shayar da ba ne abin da ya fi ingancin shi ne kuma bayan Allah ba Na'am. Kawai abin da ake nufi fa'idan mabuwa jalisa na kada ka ɗauka sai ka tashi kai wani ihrami duk za ka yi sujada ka biya ko ba su a da sauki kawai su yi sa na shigo da magana su sai ka yi niyya a duk ka riga ka san sujada ke kan ka ko ita ce mutum sai yi niyya Wai na iya zama sujada ba ce abin yi niyya ba lokacin da zan yi sujada bayan ya san ya yi jadda sallar da ya yi ma gama ba ƙarfiya ce ko ya ƙara tahiyar sai ƙarfiya ji mun ji wannan wa huwa zalik a nuna maka cewa ba tashi da aka yi aka yi wata kabbara sannan aka yi wani وعليكم السلام نعم ومكان فابن الشفاء من يوم إن شاء الله تعالى سنة الله من shi sa na fara ishara da kun ga sallama ne ma ake magana an sake yi ko ko wacce ta farko ta wadata ya tabbata an sake to ba ma maganar ta ya ake yi za mu zo na bisin sai ya insha Allah a darasin nan waje me yasa ake tafiya na ƙarshe alaikum salam magana eh, kai liman yana sallar kai ake mishi tambihi ko ila ya kuskure wato maganar fukaha suke yi na kaɗan saurara a gani manyan saurara kaɗan yana da muhimmanci to da taɓa shi ne A wai tana kasar bai kada ba shi kawai nan gaya maka inda yake ma da wata yi al'amarin ya zama wuri kuma tsabtan yana da rikici sannan na biyu abin da suke kallo shi ne sallah yake yi matuƙar ba sallar da yake ma'anar wurin ya ɓaci ba ne in ma'anan wurin ya ɓaci liman ya saurara ko bai tsoron ba ba da yake a rabu a gyara kaga yana nuna wanda zai yi gyara masa ne ke bayan ya haddace alƙur'ani ma'ana bayan ya haddace wajen da ya fi kuskuren kuma ya fahimci magana da ake a wajen duk da da kuskur wajen fahimtar ma'ana alƙur'ani kaga in ba irin kuskuren da ya san zaman to ai shi kan iya bayyana ah, duk wanda yake da wani da ke alƙur'ani bane mun fahimci wannan kaga ya san kawo da kai daga wannan in zai ce amma akwai limaman da yake in kun yi kuskure ko ya ne ka gyara mu in ka san gangaren ne kana kuskure ka gyara mu shi zai ɗauka ya ci gaba mu ko ba haka bane yana kuskure kaɗan in ci bai kawo ka gyara mu shi zai fi zai zai a gaba duk ɗalibin yana iya komawa kuskuren ma na ɗaukar wani sai ya yi nisa kuma sai tana sai kuma ya dawo can ka ja tsara ku bai ta abin da nake nufi masali malamai suke kallo wajen cewa a gyara ko kada a gyara ga alaramomin da ta sun yi kuskure ka gyara in baka gyara ma ko su gane daga ba sai abin mai kida mu amma alarama ta saba da gyara mata shi kakkara ai da na ce to na na islaji ya kamata ya gyara islaji ya kamata ya gyara kuma wannan bayanin da ni ina da nuna wannan ba wai sharaɗi ne sai idan duk na san ba wanda ya sani ba to ba sharaɗi ne sai wanda yake dandali wanda ya gyara abu mafi muhimmanci da buƙatar gyaran ko ba shi ne kan mafi muhimmanci wani lokaci shirin ya fi kuma abin da zai ba su mamaki wani lokaci mai gyaran ma bai gane wajen ba ga abin da kake yi na shi zai kuma maka wani can kai kuma ga inda kake nan kun wani ma ya matsa maka duka shi ka da ce duka islami idan ya tsaya da karfa mai tsaya da karfa ana yin sallah da fatiha ma koyo ma'ana wai ba dole sai ka tsallake ka ji aya ta gaba ba dole sai ka tsallake ka san ko wuta sai da kuka har sallah da kake ko wannan shi ne gaskiya wai gyaran na abu ne ne a gyara هذا هل شيء شيء ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك yana faɗin zuwa da aka fito cewa mai ba ko da yake kaɗa shi zaɓin da baƙiya yana cewa ba za su fito cewa mai zuwa to yanzu ce wala zuwa libi kamar sai ce wa ma kuwa alal zaibi bi kuwani to me za ka ce ko ba haka bane bi kuwani gyaran da za ka yi shi guda bin tsawon zuwa ko amma wajen wala tsawali idan za ku ce bagiya shi ne da ta fashi sau kun suka tashi da malamai sun rubuta ta girma da domin ala kun gudu a ciki na haka ka duba ka duba ka duba sai da kawai na kusa da kuma wurare ne ake samun ma'anar ke fashi a shi da sai ba wasu da kan ji gaskiya kuma duk da kaga faɗa ya gyara ka bibiya yana harshen shi wani da yake karatu ke kwalle ka ya ce shi ke shi ne mutum za ka yi gaba da